فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أين توصل به ويقولون لمن توصل في دعائه بنبي أو غيره قد شفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة بل ولا هو لغة العرب فإن الاستشفاع طلب الشفاعة والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب به المسؤول المدعو المشفوع إليه وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا هو هو استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول نعم هذا سؤال بي ودعاؤه ليس هو استشفاعا بي ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون استشفع به فيشفعك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 ga watan rabi'ul awwali hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma shi ya zo daidai da nawa ne 30 31 ga watan uku shekarar miladiya ta 2008 a darasinmu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatun dalila fitta wasuli wal wasila wallafar shehin malamin nan ahmad ibn abdulhalim ibn abdussalam ibn taimiyya alharrani al-dimashqi wanda ya rasu hijira tana 728 malam yana nan dai yana ta fiɗa da caccaka akan wannan hikaya da aka jingina wa imamu malik bayan ya yi magana akan ta ta bangaren isnadi ya zo kuma yana ta magana akan ta ta bangaren matani ce ta bangaren isnadi ne bata inganta ba domin a cikin salsalar wannan hikayar akwai muhammad ibn humayd ar-razi wanda da dama daga cikin malaman hadisi sun soki lamirinsa sun yi allah wadai da shi sannan bayan wannan akwai inqita'i wato akwai katsewar salsalar isnadi tsakanin muhammad ibn humayd da shi kansa imam malik babu ta yadda za a yi muhammad ibn humayd ya ji wani abu daga imam malik saboda tazarar shekaru da take tsakanin wannan ta fuskar isnadi kenan sannan ya shigo ya caccaki hikayar ya yi mata fiɗa ta kalai da cewa ta fuskar matani ya yi magana a kan wato abin da ya shafi cewa astaqbilu adu'u a astaqbilu alqiblata wa adu'u am astaqbilu Rasulallah. ya rushe wannan gabar ce imamu malik maganganun da aka ruwaito daga wajensa ba su yi kama da wannan ba sannan da magana da yake cewa walima walima tasrifu wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika wannan ma yace ya saba abinda Imam Malik da sauran al'ummar musulmi magabata suke kudurcewa sannan kuma ya zo ya ɗauka ta fuskar luga ta kan ta fuskar luga shi matanin yana nuna cewa yaren da aka yi magana da shi aka yi amfani da shi a nan ba ingantaccen yaren larabci ba ne larabawa da suka san larabci ba za su irin wannan larabcin ba a satin da ya wuce ibn taimiyya ya batu mai faɗi akan jumlar istashfi bihi fa yushaffi'uka Allah sai ba za a faɗi haka ba a larabci ba a cewa fa yushaffi'uka Allah sai dai fa yushaffi'uhu Allah fika ce wannan ita ce eh, shine harshen larabci loga wacce take sahihiya to kuma har dai yanzu imam malik shekul islam ibn taimiyya bai dai bar kissar ba ya dawo ya ci gaba da magana akan matanin inda yake kara tabbatarwa da cewa wannan matanin shi kadai ma in ka kalle shi zaka iya tabbatarwa da cewa magana ce ta wani jahili ya kirkire ta jingina imam malik yace walakin hadha al-lafz alladhi fil hikaya haka ne ko a ban faɗi ko darasi na nawa bane ko to shauƙin mu ci gaba da karatun ne ya ya zama darasi na talatin da takwas malam yace walakin hadha al-lafz alladhi fil hikayati yushbihu lafz kathir min al-'amma alladhina yasta'miluna lafz ash-shafa'ati fi ma'na at-tawassul yace wannan lafazin da yake cikin wannan hikayar da aka jingina Imam Malik ya yi kama da lafazin da dama daga cikin gama garin mutane waɗanda ba su kware ba a harshen larabci wanda ba malamai ba waɗanda suke amfani da lafazin shafa'a a wurin lafazin tawassuli wato su ɗauki lafazin shafa'ati su ba shi ma'anar lafazin tawassul shi haka shi wanda ya kirkiri wannan hikaya yayi anan fa yaqulu ahaduhum zaka ji ɗaya daga cikin gaba gari yana cewa Allahumma inna ilai ka bi fulanin wa fulan nastashfi'u sai yayi amfani da wannan kalma ya ubangiji muna neman cetonka da wane da wane ka kalmar ceto a nan ba ta yi daidai da addu'ar ba ka ce kana neman ceton ubangiji da wani da wani ba a ce kana yana neman kamun kafa yana tawassuli da wani da wani ba kalmar na tashfi'u a nan yana nufin na tawassalu kaga ya ɗora wata kalma a mahallin wata kalmar da a larabci ba a haka ai na tawassalu bihi wa yaquluna liman tawassala fi du'a'ihi bi nabiyyin aw ghayrihi qad tashaffa'a bihi qad tashaffa'a bihi a gyara ba tusfa ubata bi fathi tawas fatta shafa'a bihi wato sai ka ji suna faɗa game da ga wanda ya yi tawassuli cikin addu'arsa da wani da annabi ko waninsa sai su ce kad shafa'a bihi suna nufin tawassala bihi an kalmar shafa'a ta zo da ma'anar tawassala wanda ba a haka a larabci من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له من غير أن يكون المستشفع به ba tare da cewa ciwon da aka nemi ceton da shi ba aka nemi kamun kafar da shi ya nemi ceton kuma ya yi addu'a ga shi wannan mutumin wato in ka ce istashfa'atu fulan ka je gurinsa ka ce ka cece ni ka nema mun alfarma to kaga anan zai je ya nema maka alfarmar ya nema maka ceton a gurin wanda kake neman ceton a gurinsa ko ya yi maka addu'a ya daga hannu idan ubangiji zai roƙa maka ya ubangiji ka yi mawa da kaza da kaza da kaza da yake bukata kaga kalmar shafa'a anan ta zauna da ran ta zauna a mahallinta amma mutumin da baka tare da shi bai yi maka addu'a ba bai je ya nema maka ceton ba baka cewa ta shafatu bihi ko istashfa'tuhu ka fadar haka to haka su suke amfani da kalmar shafa'a ba tare da shi wanda ake shafa'ar a wajen sa ba ya nemi ceton ko yayi addu'a? kaga kalmar bata samu mahalli ba bal wa qad yakunu ga'iban lam yasma' kalamahu wa la shafa'a lahu zai yi ma baya gurin lokacin da ake maganar bai ma ji maganar mai maganar ba sannan kuma bai nema masa ceto din ba kaga anan babu alaka tsakanin kalmar da ya amfani da ita da kuma shi wanda aka yi amfani da kalmar gare shi shi ne wanda ake neman ceton a wajensa wa hadha laysa huwa lughatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi wa ulama'i al-umma bala yace to kaga wannan yaran ba shine yaran da manzo Allah ya magana da shi ba ba shine yaran sahabbansa ba da sauran malaman wannan al'umma su wannan ba yaran su bane yaran waɗanda ba san yaran larabci bane bal wala huwa lughat al-arab ba ma kuma ma yaran larabci bane larabci ba a daukan kalmar shafa'a ta a mahallin tawassuli ko kalmar tawassuli a mahallin shafa'a kowace kalma da bigiranta da ma'anarta فإن الاستشفاء طلب الشفاعة لومي استشفاء شين كان يمتشيتو في أي كرا استشفاء استشفاء أي طلب الشفاعة والشافع هو الذي يشفع السائل shi kuma mai ceto shine wanda zai ceci wanda ya yi roƙo ɗin, ya nemi ceton ya yaqlubu lahu ma yaqlubu min al-mas'ul al-mad'u al ya nema masa abinda yake nema daga wanda yake roƙo wanda yake addu'a gare shi wanda yake neman ceton a wajensa shine Allah aka nemi ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma zai roƙawa zai roƙi Allah ya bada ceton wannan da yake neman ceton kaga mataki uku ne matakin shi wanda zai nemi ceton sai shi wanda za a sa a tsakiya wanda zai nemo alfarmar sai kuma wanda za a nemi alfarma a gunsa shine ubangiji to shafa'a kenan duk ta kunshi waɗannan matakai guda uku ko bangarori guda uku wa amma istishfa'u biman lam yashfa lis-sa'ili wa la talaba lahu hajatan bal wa qad la ya'lamu bi su'alihi falaysa hadha istishfa'an amma a ce neman ceto ga wanda bai nema wa shi mai roƙon ceton ba bai roƙa masa wata ta ba bai nema masa wata ta ba bal wa qad la ya'lam bi su'alihi bari ma wataƙila ma bai san yana yi ba shi kadai yake roƙon wancan da ake so a sa a tsakiya bai ma san da wannan ba balai da hadha istishfa'a to kaga wannan ba a kira shi shafa'a neman ceto la fi lugati wa la fi kalami wa la fi lugati wa la fi kalami man yadri ma yaqulu babu wannan a harshen larabci babu wannan a harshen dukkan wani ma mai hankali wanda ya san me yake faɗa na'am ha za su alun bihi wannan ka iya kiran shi roƙo ne da shi tawassuli kenan wa du'a'uhu sa ne laisa huwa istishfa'an bihi ba neman ceto ne da shi ba saboda haka kaga kalmar da aka yi amfani da ita a nan an yi amfani da kalmar shafa'a ana nufin tawassuli mala yace wannan ko ba harshen larabci bane ballantana ya zama harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama harshe ne na wanda yare ne na wanda bai san me yake yi ba to kaga ba zai yi a ce imam malik ya yi irin wannan gwarancin ba yace walakin haula ila ma ghayyaru lugha yace amma waɗannan mutane yayin da suka canza harshen larabcin suka birkici shi kama gayyaru shari'a kamar da suka caccanza shari'ar musulunci wa sammau hadha istishfa'an ay su'alan bishafi'i suka kira wannan abin tawassulin suka kira shi istishfa'i wato roƙo bishafi'i da shi wanda ake neman ceton da shi taro ya kuluna sai ya zama suna cewa istashfi bihi fa yushaffi'uka ay yujibu su'alaka bihi ka nemi cetonsa sai ya ce fai shafi'uka sai ya baka ceton wato ya ansa roƙonka da kai da shi wa haza mimma yubayyinu to duk wannan bayani in ji malam ya ce. duk wannan yana ƙara fito mana da matsalar ƙarara cewa anna hadhihi a ha jahilun bishar'i wal lugha wanda ya kirkiri wannan hikaya wani jahili ne bai san shari'a ba bai san harshen larabci ba wa laysa lafzuha min malik lafazan da aka yi amfani da su ba lafazza bane da imamu malik yake magana da su na'am ina fata an gane na'am قد ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول اتباعا للسنة كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يخاطب يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلام أم مواضعه فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريد ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك وهذا واقع لطوائف لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والناوي والعامة وغيرهم وآخرون يعتمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إنا موافقون للأنبياء وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة والمتفلسفة آه، والإسماعيلية وما ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا ويسمى بذلك الحدوث الذاتي نعم ويسمي بذلك الحدوث الذاتي ثم يقول نحن نقول إن, إن العالم محدث وهو مراده معلوم وأن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن ابن تيمية يا أبو أول فيفا sai ku yi haƙuri daga yanzu har zuwa wani lokaci kuma wani faifai ne kuma sabo ya buɗe wani darasi ne mai zaman kanta. ya ce na'am eh kad ya kunu asluha sahihan zai yiwu asalin abin ya faru tunda kissar tana cewa abu ja'far al-mansur ko khalifa sarki abu ja'far al-mansur yayi takaddama da maliku a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zan yana daga murya lokacin da yake jayayya da shi imamu malik ya tsawatar masa yace kada ya daga murya a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya hana ya ce ah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl haka nan ya zargi wasu mutanen da suke daga sautin su a gaban a gaban sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna malam yace eh ta yiwu wannan abubuwan sun faru shi kuma wannan jahilin sai ya ribaci faruwar abin sai ya ainihin jingina wasu abubuwa ya kara wasu abubuwansa shi kuma na jahilci tattare da abin da yake yana da asali kad ya kudu shi ma wannan ihtimali ne ta yi kuma abin ba kwata kwata bai faru ba ba a yi wata jayayya ba tsakanin maliku da abu ja'far ballantana abu ja'far ya daga murya ballantana maliku ya jawo masa ayoyin ta yi duk bai faru ba ta yi kuma ya faru shi kuma kuma ya goye wani abu naci daban wa yakunu malikun ya iya zai iya zama maliku qadnaha arraf is-saut fi masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam ya hana daga murya a masallacin ba'iki sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lis-sunnah domin ainihin biyayya ga sunna kama kana Umar yanha an rafa istauti fi masjidihi kamar yanda sayyidina Umar yakan hana a ɗaga murya a masallacinsa sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda so ya ji wasu baki suna ta kakaci suna ɗaga murya a masallacin annabi yasa aka kirawo sai tambaya ku yan ina ne suka ce su baki ne ce wallahi da ku yan gari ne da na koya muku darasi da na na wajiga ku saboda Umar yana hana daga murya a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta shi ma imamu malik ya yi wannan ne wa ya malik amara bima amara Allah bihi ya zama maliku ya yi umarni da abinda Allah ya umarni da shi min ta'zirihi na jinjina wa sallallahu alaihi wasallama wa tawqirihi da girmama shi wa nahwu zalika da kwatankwacin haka mimma yaliqu bi malik an ya'mura bihi daga irin abin da ya dace kamar irin su imamu malik su yi umarni da shi wa man lam ari lugatar sahaba to daga nan ya buɗe wani sabon faifai ce to duk wanda bai san harshen da sahabbai suke magana da shi ba <coughs> shine tantagariyar larabci tsantsan larabci wanda babu sofanan ajamanci a ciki allati kanu yatakhatabuna biha harshen da suke magana da shi wa yukhatibuhum biha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yake magana da su wa adatu wa fil kalami da al'adarsu wajen magana yadda suka saba magana a junansu wa illa ima an to in har bai sani ba to za ka samu yana caccanza maganganu daga bigiransu to zai ɗauki magana ya taɓa ta ba a muhallinta ba zai mata mummunar fahimta فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ da yawa daga cikin mutane za su tashi su girma su yi wayo akan wani istilahi wani yare na wasu mutane da al'adar su fil alfazi wajen sarrafa wasu lafuzza sun bai jiri tilkal alfab sai ya zo kuma yana karatu sai ya ji waɗannan lafuzzan da al'adarsa da jama'arsa suka sarrafa su sai ya gansu kuma cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kalamin aw rasuli ya same cikin maganar Allah ko manzansa aw sahabati ko maganar sahabbai fa yazunnu anna muradallahi wa rasulihi أو السحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه sai ya yi zaton ai muradin ubangiji abinda Allah yake nufi ko manzansa ko sahabbai da waɗannan lafizzan da waɗannan kalmomin shine abinda mutanensa mabiya al'adarsa masu yarensa suke nufi da waɗannan kalmomin wato sai ya ɗauki ma'anoninsu a yarensa sai ya ba da su ga ga ko ga kalmomin a cikin maganar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa yakunu muradullahi wa rasulihi wa sahabati khilafu zalika alhalin muradin ubangiji abinda Allah yake nufi shi da sa ko sahabban abinda sahabban annabi suke nufi sabanin haka ne wannan ya faru a cikin ilimin muka da dama ya faru a aqida ya faru a fiqhu ya faru a ilmul kalam ya faru hatta a ilimin lugha an ɗauki wasu kalmomi waɗanda sun zo a cikin alkur'ani sun zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama amma an ba su wasu sababbin ma'anoni wanda ba su ne larabawa suke nufi da kalmomin ba wannan ta sa da dadewa wajen shekara bakwai ko takwas baya na yi wani rubutu wanda na sa suna at-taqyid wal idah la mushahata fil istilah an buga wannan a wata mujalla da take fitowa a Birtaniya ana kiranta mujallatul hikma adadinta ina jin na 20 ko ɗaya ba zan iya tunawa ba da na sani na fito muku da ita akwai ba a san yana nan a cikin intanet a site din site.net wanda yake shiga intanet in ya shiga a site.net s a i d sai kuma .net zai gan shi a cikin maktaba laburare suna da laburare babba labararan sun karkasa shi kida fikihu da sauransu to ina jin yana cikin bangaren usulul fiqh inda suka sa a usulul fiqh anan suka saka shi wannan bincike sannan wanda yake da wata software da ta kunshi littattafai da dama ana ce da ita ashamila zai samu bahasin a ciki zai samu bahasin a cikin ashamila sunan shi kenan at-taqyid wal idah da himla mu sha hata filistila, wani lokaci zamu mu buga shi dan dalibai masu karatu su amfana da abin da ciki. to a cikin wannan bincike na yi magana ne akan wannan ibara da suke yawan yawo a bakin ɗalibai da malamai wato babu jayayya akan abin da yake istilahi ne sai ka kawo istilahin ka ni kawo nawa bai kamata muna jayayya akan istilahi ba shi da ce wannan kalma dole a yi mata da baibayi dole a tsara mata bayani in ka kawo istilahi wanda yake zai ci karo da wani abu na shari'a da wani abu na sunna to dole ne a ja da kai a kansa ba duk istilahi bane ake sallaba mutum domin abin da ya ja hannai tunanin rubuta wannan lokacin muna muna dalibta a jami'a idan musu ya kauri tsakanin musamman waɗanda ba su gama nunuwa da turuwa a cikin akida ba sai ka ji ana cewa la mushahata fil istila la mushahata fil istila to ce nace anya kalmar nan kuwa za ta tafi daidai anya ba ta yan bid'a bace kun san wani abu wani abu wato wani lokaci yan bid'a suna kawo ka'idoji sai ka je ka bincike ka ga cewa wannan ka'idoji asali an kasa ne dan a kare wani mummunan abu to baka to da na bincike sai na ga cewa malamai ba su bar abin saka kai ba akwai inda suke ja da istilahi musamman idan istilahin zai kawo tarnaki wajen fahimtar aqida ko zai kawo tarnaki wajen fahimtar wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ja da wannan istilahi din in kuma istilahi an kashi ne dan a kusantar da wani abu na ilimi mutane su iya ganewa kamar a zo na hau a ce wannan fi'ili ne wannan ismi ne wannan harafi ne kaga wannan istilahi ne na a kusanto da wani abu ga mai karatu ko kana karanta ana karanta tauhidi misali a ce tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat a kasa abun guda uku wannan istilahi ne da a kusanto da abin ma'anar ba za ta canza istilahin ba zai canza ma'anar ba kowa ya san akwai tauhidin ubangiji ta fuskar ayyukansa akwai tauhidin ta fuskar ibada akwai tauhidin ta fuskar sifofi kowa ya da wannan ba mai da akan wannan kasa shi gida uku dan a ƙara fahimtar da kai ka iya gane mataki mataki na na shi ilimin wanda za su ce tauhidul talab wal irada tauhidul talab wal irada sai kuma tauhidul al-khabar tauhidul khabar da kuma tauhidul talab wal irada tauhidul talab wal irada shine ya shafi ainihin babin ibada tauhidul talab kuma shi ya shafi babin sifofi da sauransu to kaga duk wannan istilahi ne na kusanto da da abin da yake ilimi to in aka samu istilahi hadisi wato aka samu wani sabon yare dan kusanto da wata ma'ana ta ilimi to ka fahimci wannan yaren a iya tsukukinsa kada ka faɗaɗa shi ka zama na duk inda ka karumo hadisi ko aya sai ka ɗauki nan yaren ka jibga a kai a nan ne ake samun kuskure misali kalmar sunna a gurin malaman fiqhu tana nufin ma yuqabilu al ko abin da yake gafarin da ce fardun ce sunna ko fardun abin da yake tilas sunna kuma abin da ba tilas wannan a yaran fiqh kenan in kana karanta fiqh a ce sunanul wudu'i fara'idul wudu haka ne to kaga wannan wani yare ne na a kusanto maka da abin ka gane wannan wajibi ne wannan ba wajibi bane to wani kuma sai ya zo duk inda ya ga kalmar sunna a hadisi sai ya ce ba wajibi ba duk inda ya kalmar sunna sai ce kenan ba wajibi ba kaga wannan kuskure ne su can sun yi wannan kashe-kashen dan marko da ma'anar ba wai dan su ce maka kalmar sunna a hadisi tana nufin wannan ba misali annabi ya ce khamsun min sunan fitra khamsun min sunan fitra aka faɗi kaciya da waye da waye har suka ci kaciya sunna ce wanda ya gada ba ya kaciya wanda ya gada ba zara da loba kaga ba za ka faɗa ka ba duk da an ce min sunani kalmar sunan a nan ba tana nufin as-sunna inda al-fuqaha ba tana nufin as-sunna inda al-muhaddisin as-sunna fi lugatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nufin at-tariqatu al-muttaba'a sunnatu nabi tariqatuhu wa ashabu hanyar da annabi ya rayu akai ana kiranta sunna hatta ita kanta aqidar akwai da malamai suka kira ta sunna ga littafin as-sunna na lalatai littafin as-sunna na ibnu abi asim as-sunna na imamu ahmad ibnu hanbal as-sunna na abdullahi ibnu ahmad ibnu hanbal kaga duk kalmar sunna sunna amma ka karanta duk za ka ga maganar akida ce tsantsa amma kuma an kira ta da suna as-sunna kaga zaka ce kenan wanda ya ga dama ya rike akida wanda ya ga dama ya sike ta saboda an kira ta sunna kaga anan in kai haka kamar ka dauko wancan yare ne na ha'u kana fassara abinda aka rubuta a wannan littafin wanda kuma ba na fikihu bane an gane ko to irin wannan wanda bai sani ba sai ya ta kwaba sai ta kwaba kamar wanda zai zo ya ce alqur'ani ma akwai fana'i kullu man alaiha fan saboda haka alqur'ani ma ya magana fana'i kaga fana'in da su suke magana daban shi kuma alqur'ani abin da yake nufi da fana'in sa daban har yanzu ana magana fana'i mutum ne mai rai yana ji yana gani in kama mare shi ma za ku yi fada amma sai ya ce wai shi ya shanye ya kare babu shi kawai shi Allah ne alqur'ani haka yake nufi da yace kullu man ala yafan haka yake nufi yana da kullu man ala al-ardi halik eh ai masiruhu ila al-maut ko ba haka bane duk wanda yake bayan kasa zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut kaga wannan shine ma'anar kullu man alaiha fan wannan kuma fana'i da aka kirkiro shi daga baya ana nufin mutum ya ce shi yayi fana'i babu shi yayi wasuli ya kare ya narke ya zagonye ya zama baya jin kowa sai Allah kawai haka wannan wannan ba shi ne alkur'ani yake nufi ba kalmar fan da kalma wannan fana'i da fi kawo ba ba ɗaya suke ba wannan wani istilahi ne hadis na mutasawwifa al al mutasawwifa dan ba kowanne ma sufaye suka suka yadda da wannan ba sai al-gulat wato wanda suke sun wuce iyaka sun ba to sun yi azarbabiya da yawa a cikin harkar su suke faɗar wannan kaga wannan ba shine ba ba daidai bane fassara alqur'ani da irin wannan irin wannan istilahi kamar wanda muke magana jiya a wurin karatu ga wanda suka halarta wanda ya rubuta wa inda min shi'atihi da ibrahim ce to ga irin abin da ta a qur'ani ma akwai magana shi'a shi'a kalmar larabci ne dan wasu ta gari sun bayyana sun rungumi kalmar sai a rushe ta kuma kuma tana nan amma abinda aka gina a karkashin wannan kalma ko na aƙida shi muke yaƙa ai ba ita gundarin kalmar ake yaƙa ba yau da wani zai fito ce shi'a ne amma komai nashi na sunna ne wa zai damu da kalmar a da ya kira kansa da ita illa iyaka in za a faɗakar da shi a ce to kaga wannan kalma yanzu ta zama mugun suna kai ka je wani guri ba ba za ka ji da dadi ba amma ba za a yi yi masa hukunci irin wanda ake ma waɗancan ba an gane ko saboda ita kalma ba ta da laifi irin abubuwan da aka tusa a karkashin ta shine shi ake yaka ba ita kalmar ba an gane ko haka dan alqur'ani ya zo da kalmar shi'a kuma sai ka ce annabi ibrahim ba dan shi'a ne da haka duk a hanyar ku daya eh a zamanin annabi musa ma akwai sawaje da ziyara ne ya tatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi saboda haka annabi musa da shi'arsa kaga kaga daukar istilah hadith sabon wani yare da wata ma'ana kace zaka fasara alqur'ani Eh? to da irin wannan ake ta fama wani lokaci da musamman da dan bid'a shi in ya riga yayi kasa kasa ya rasa to kowa sai tafka wani abu ma abin dariya abin dariya kai ka ce shi annan kuma goya bayan alidi to kai ka annabi ibrahim kuma a ciki mai kaka mai kawa mai ka ari zai ko mai kawa magana annabi ibrahim kalmar shi a tana larabci ne farkon sanda aka fara amfani da ita ba wai kawai ga mabiya sayyidina ali kawai aka fara amfani da ita ana cewa shi'atu ali wa shi'atu muawiya haka ake faɗa shi'atu ali shi'atu muawiya daga baya da suka mai da ita da tana da ana ana batun siyasa daga baya da ta zama aqida waɗancan babu ba yanzu a shi'atu muawiya haka wani zuwa magana wanda su ce su shi'a su mu'awiya ne babu wannan wasu sai suka rungume kalmar shi a ɗan sai suka tafiya da ita ƙarƙashin ta sai suka ta gina abubuwa a ke kido miyagu to wanda a kidin su ake yaka an gane ko to wannan shine babin da ibnu taymiya yanzu ya buɗe darasin da zai shiga kenan duk dan yi rusau ga waccan hikaya da aka jingina imam malik yace wa hadha waqi'un li tawa'ifa min an-nas wannan ya auku ga jama'a daga cikin mutane min ahlil kalam wal fiqh da jama'a bauta ilmul kalam da masu karanta fiqh wal da masu karanta wal daga magarin jama'a wa ghairihim da wani duk an samu wannan ya faru gare su su dauki wani istilahi hadisi wani yare sabo da wata ma'ana sabuwa su ce za su fassara zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zancen sahabbai da shi misali kalmar qada al-qada al-qada a harshen al-fuqaha yuqabilu al-ada al-ada shine iqa'ul ibadati fi waqtiha mutum yayi ibada a lokacin da ake ta ada'i ko al-qada kuma iqa'uha ba'da waqtiha bayan lokacin ta ya wuce mutum ya yi ta shi ake cewa qaza to wannan a harshen fiqh kenan a harshen fuqaha kenan ba daidai bane in ka zo ka ga qaza ko qaza a cikin qur'ani ka ce an yi bayan lokaci wannan kuskure ne Allah ta fa idza qudiyatis salatu ana nufin in kuka gama sallah wa qara'i in kun gama qara'in sallah fantashiru ba haka ake nufi ba kaza fi lugatil arab fi lugatil arab allati nazala biha alquran wa takallama biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sahabatuhu tana nufin itmamu shay ka kare abu ka cika shi ka gama shi kwata kwata sai ake kira qada a harshen larabci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da alqur'ani ya sauka da shi falamma qada musa al ya biya ko ya rama ya da suka yi da wannan mutum na kwarai ka ana kuka gama tsawon arfa kuka hawan arfa domin alhajju arafa kuna gama hawan arfa hajjin ku ta gama sauran abubuwa da za ku zo ku yi ƙarashe an gane ko ganin nan kalmar qada tana nufin itmamu shay'i kammala abu da kare shi da karkare shi haka alqur'ani ya abinda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi magana da wannan harshen yasa hadisin da yazo idza ataytum as-salat fa'atuha فأتوها في السكينة والوقار فما أدركتم فسلوا وما فاتكم فأتموا فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فسلوا وما فاتكم فأتموا إذا ذا خذوا صلى خذوا صلى كنا تكن نسوة abinda kuka riska ku sallata abinda ya wuce muku fa atin muku cika shi to sai zo a wata ruwaya ta ibnu uyayna haqdu wa فاتكم fatakum faqdu maimakon fa'atimmu wanda wancan yare na ha'u ya kwashi sai ya tafi kan cewa duk abin da ka samu tare da liman ƙarshen sallar ka ne kai ma in ka tashi ramuwa za ka yi na farkon sallar ka an gane ko don wancan kalmar kaba ɗin ya ɗauko wacce ma'anar ta ta fito za ka in ka zo magaruba sai ka samu limai na raka'ar ƙarshe a bisa fassarar faqdu bi ma'ana fa atimmu kamar yadda yazo a wannan lafazin kaga in ka tashi cika cewa zaka yi ma adrakta fa huwa awwalu salatika abin da yake akan ka shine al-itmam ka zo da abin kuma har zuwa ƙarshen sa idan farkon sa ka riska ka zo ka samu raka'a ɗaya tare da liman sallar magriba ka samu farkon raka'ar ka kai ma in ka tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane kamar ka shiga raka'ar ka ta biyu kenan ka zauna kai tahiya sannan ka tashi ka kawo fatiha a asirce ko fatiha da sura in ka ga dama a asirce kaga raka ka ta uku kenan wannan cika cewa kake yi ba wai rama abubuwan da ya wuce kake yi ba wannan shine lafazin fa'atihu wancan kuma da wancan santsin yaren ya zamar da shi ya kwashe shi ya zame sai ya ce fa'udu kurama abinda ka riska shine karshen sallar ka in ka tashi sai ka kawo fatiha da sura eh a bayyane ɗaya baka ka kawo fatiha da sura a bayyane domin abin da ya wuce ka kenan fatiha da sura fatiha da sura kuma dai a bayyane kaga anan ya gina maka hukuncin akan rabuwa kake yi ba cika ce sallar ka kake yi ba an gane ko abin da ya dace wacce ruwaya ta faqudu da yayi mata fassara da harshen fuqaha an gane ko istilahin fuqaha amma da ya dauko wacce abin nan ruwaya ya gwama ta da wannan ruwayar da ta ce fa'atimmu da ruwa da ta ce faqdu ya koma kuma ga harshen larabci sai ga ai babu bambanci alqada shine al-ismam an gane ko amma duk da haka malamai sun hukuntawa lafazin da Sufyan ibn Uyayna ya kawo da cewa chaz ne domin aglabur ruwat mafiya yawancin wanda suka rawaito hadisin fa atimmu suke cewa ba faqdu ba ibn Uyayna shi kadai ya kadaita da lafazin faqdu to ko da ma an inganta wannan lafazin ba a hukunta masa shuduzi ba to babu sabani tsakanin ta fuskar luga an gane ko sai idan an samu matsala ne wajen fassara shi an dauko lugatul ah, an ɗauko lugatul fuqaha ko istilahil fuqaha an zo an fassara abin nan wannan ba wai ana nufin su fuqaha din ba daidai suka yi ba su sun yi wannan kashe kashe ne dan su iya kusanto maka da abu gani amma kuma wannan yaren su ne a tsakanin bai kamata ka ɗauke shi a matsayin yare ne da alkur'ani da sunna gaba ɗaya suka yi ta tattauna ba an fahimta ibnu taymiya zai kawo wasu kalmomi da zai misali da su a cikin darussa ma na gaba nan dan na san darasin ba zai kare ba a yau يقول وآخرون يعتمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخرى مخالفة لمعانيهم وسو يعتمدون يعتمدون وضع او يتعمدون يا يعني كما تزمع يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم amma ya atamiduna wada alfaz al-anbiya zai yi ma'ana shi din ma wannan zai yi ma'ana kamar a ce suna daukan sanya lafzan amma ya ta'ammaduna zai fi ma'ana ya ta'ammaduna da gangan sai su dauki lafzan annabawa da mabiyansu sai su dora su kan wasu ma'anoni daban da suka saba wa ma'anonin lafizan annabawa suka saba wa ma'anonin lafizan annabawa da mabiyansu don waɗanda zai yi misalin da su kusan ka iya cewa da gangan suke yi don ɓata gari ne a cikin musulunci an gane ku saura ka ya ta'ammaduna zai fi kyau a kan ya miluna wa akharuna ya ta'ammaduna wad'a alfazil al-anbiya wa asba'ihim ala ma'ani uka. wasu daban suna gangancin sanya lafuzan annabawa da mabiyan annabawa a bisa wasu ma'anoni daban waɗanda suka saba wa ma'anonin annabawa da mabiyansu sun bayan na bitilkar alfaf sannan su zo suna maimaita wannan lafizan suna furci da su muridi na biha baya a nuna hu. amma su suna nufin ma'anar da su suka kunsa karkashin lafizan ba ma'anar da annabawan suke nufi da lafizan ba an gane ko waya kuluna inna muwafiquna lil anbiya sai su ce mu muna yin haka kuma mun dace da annabawa su ma sun yi magana irin tamu tare da cewa annabawa da suka yi amfani da wannan kalmar ma'anar da suke nufi daban su kuma ma'anar da suke nufi da kalmar daban kamar yadda muka yi misali da kalmar fada'i alqur'ani abinda da ya amfani da ita daban abinda su kuma waɗannan suka yi amfani da ita daban sai yace wa haza mawjudun fi kalami kathirin min al wannan irin wannan katobara tana nan da yawa a cikin maganar da dama daga cikin fandalarrun almutafalsifa masu da'awar ilimin falsafa masu da'awar ilimin falsafa Wani isma'iliya da waɗanda suke bin aƙidar nan ta batiniya ta al isma'iliya wata bakar muguwar shi'a <coughs> ita al isma'iliya wa man bahahum min al min malaihidati al wal mutasawwifa da waɗanda suka kwaikwaye su daga cikin fantararrun ahalul kalami masu bin mazhabar ahalul kalami da masu bin mazhabar tasawuf Kuma anan sai ya ce almalahida fantalarrin cikinsu. wato akwai ahlul kalam waɗanda ba su kai ba su kamar waɗannan ba akwai a cikin mutasawwifa waɗanda ba su kamar waɗannan ba to waɗanda suke irin wannan gangancin kaga wannan zai fi dacewa da kalmar ganganci a baya don yana magana akan fandararru fandararru da ba ka samu ba su da uzuri wanda yayi da rashin sani ba ka ce masa fanɗararri, sai wanda yayi da ganganci saura kalmar ya ta'ammaduna ya ta'ammaduna ce waɗannan za su ɗauko kalmomi da lafuzza da annabawa suka yi amfani da su sai su cirikita musu ma'ana sai su kunsa wata mummunan ma'ana a ciki sai su ce abinda muke faɗa annabawa ma sun faɗa abinda muke faɗa mabiyan annabawa ma sun faɗa sahabban su sun faɗa tare da cewa lokacin da sahabban suka faɗa ga abinda suke nufi ko kuma yanzu suna nufin wata ma'ana daban an gane ko yake mislu man wada'a al-muhdath wal makhluq wal masnu' ala ma huwa ma'lul wa in kana indahu qadiman azaliyan wannan magana tana dan zurfi tana dan zurfi kun san akwai mas'alar al-alam hadith aw laysa bi hadith العالم العالم كله ما سوى الله العالم انا نفهم كله ma su wallah duk abin da ba Allah ba shin hadis ne fararre ne ko ba fararre ne ba an gane ko to wannan kalma al'alamu hadis duniya da abin da ta kunsa duka duk wani abu ba Allah ba fararre ne wani abu ne wanda ma'anarsa zahira ce ga dukkan wani musulmi gai ga dukkan ba mabiya addinai gaba daya kai da ma waɗanda ba sa bin wani addini sananne an ce duniya da abin da ta kunsa sama da ƙasa da halittu gaba ɗaya fararru ne wannan ma'ana ce wacce ba ta ɓoyuwa ga kowa sannan akwai wata ma'ana ƙarƙashin wannan da ahlul kalami suke kunsawa mutakallimuna sannan kuma akwai wata ma'ana ta uku wanda almalahida fantararru su kuma suke kawowa to shine akwai inda ibnu taymiya ya ƙara tsage bayanin a cikin littafin sa dar'u ta'arud dar'u ta'arud al-aql wa naql yace ma'ana ta farko ita ce ma'anar da mutane gaba ɗaya suke fahimta kullu ma wallahi makhluqun hadith duk wani abin da ba Allah ba halittacce ne fararre ne ka'inun ba'da Allah ya kun daga baya ya faru a da ba a da ba shi duk wani abu da ka gani ba Allah ba to da babu shi daga baya ya faru wa anna Allah wahdahu huwa al-qadim al-azali ubangiji shine azali tun fil azal da man can akwai shi laisa ma'ahu shay'un qadimun taqaddamahu babu wani qadimin abu da ya gabaci ubangiji bal kana bal kullu ma siwahu ka'inun ba'da an lam yakun duk abinda ba Allah ba faruwa yayi alhalin da babu shi ubangiji shi kaɗai ne yake bantu da alƙidam wal azaliya cewa shine wanda yake akwai shi babu wani abu da ya gabace shi an gane ko kamar yadda yake banta da halitta shi kadai yake halitta shi kadai ya cancanta a bauta masa shi ne kadai an rabbu to haka nan alƙidamu shi kadai ya banta da ita wa kullu ma siwahu fa muhdathun makhluq da abin da ba Allah ba hadisi ne fararre ne farar da shi aka yi kuma halittarsa aka yi marbubun wa abdullahu kuma karkashin gudanarwar ubangiji yake sannan kuma bawa ne ga ubangiji kaga annabawa da wannan ma'anar suka zo mabiyansu suna kan wannan ma'anar musulmi da waɗanda suke mabiya annabi musa da mabiya annabi isa yahudu da nasara duka <laughs> har ba wasu wanda ba masa da addini sun yarda cewa duniya farariya ce to kaga aka ce alhadisu ana nufin al'alamu hadis ana nufin wannan ma'ana kaga ma'ana ce da kowa ya yarda da ita ma'ana ta biyu ita ce ma'anar da mutakallimu da suke jingina wa ubangiji ce lam yazalillahu لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته ثم حدثت الحوادث min غير sababin تقتضي ذلك yanzu idan aka ce Allah khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai akwai halitta akwai kuma abinda aka halitta mutum yana cancantar suna idan yana abu kashin al'alamu ma'lulun bi'illatin قديمة أزلية أوجبته فلم يزل معها فلم يزل مع ubangiji a su tare da duniya da abin da yake cikinta suka samu lokaci ɗaya suka samu shi ya halicce ta amma kuma tare suka samu kamar yadda ka san za muku misalin da za ku gane kamar wuta da zafinta kun gane wuta da zafinta za ka iya cewa sanda ka sa hannu sai wutar ta taba ni sannan daga baya zafin ya zo ko tare suke amma menene ya haifar da zafin wutar wutar ita ta haifar da zafin amma kuma tare suke ba za su rabu ba kun gane to haka suka ce samuwar duniya da ubangiji haka yake kun gane to wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa wannan fandarewa ce fandarewa ce babu wani abin da zai zama samuwarsa haɗa take da samuwar ubangiji wannan abin su suna kiran wannan abin dukkan wani abu da ya faru sababinsa ma'alulun ne bi illatin azaliyatin qadimatin aujabathu wa lam yazal ma'aha shine misalin da na muku na wuta da zafin ta to shine ibnu taymiya yace wannan babu shi a larabci kwata kwata a ce abu hadith kuma wannan shine ma'anarsa yace a larabci babu wannan babu wani yare ma da yake dauke da wannan duk wani yare ya kore yace babu shi lal arab wala ghayr wala ghayrihim ba laraba ba ba wasu laraba ba har hausa babu wannan a cikin su yace wasu ne suka kirkiro wannan lafazi don su bada wannan ma'ana domin hudus a gurinsu suna suna bashi ma'ana biyu akwai al zati akwai kuma al-hudus wanda yake gairu zati akwai al-hudus az-zamani al zamani shine suka ce abu ya faru usul shay'i ba'da an lam yakun abu a same shi da alhalin babu shi ba'da an lam yakul lahu wujudun fi zamanin sabiq da babu shi daga baya faru shine suke kira al hudus az-zamani al hudus az-zati an yakuna shay mustanidan ila zatihi la an yakuna shay mustanidan ila zatihi Allah yakuna shay mustanidan ila zatihi bal ila ghairihi kamar kamar zafin wuta da ita wutar ba da za a raba zafin da wutar zafin haɗe ke da wutar wannan ma suna kiran shi hudus ce, sawa'un haɗuwar tasu a wani lokaci ne muayyani ko kuwa a kowane ma lokaci suke ta wannan shine ne zati kamar wuta da zafinta to haka suke kwatanta faruwar duniya da kuma samuwar ubangiji shi yasa wasu ke tabir da al'alamu qadim ay qadimul naw wa qadimul zat to wanda ita ce matsalar da ibnu taymiya yake magana anan na san dai abin wani zaurace zaurace ji ana yi ba ba da za a yi dole haka ne da ya kutso ta dole bi bayani irin wannan ta sa da dama ake guje karanta littafin saboda ibn taymiya sha kundum ne kana tafiya yana janka a gefen teku kuna dan irin abin nan da yara suke a gindin abin nan eh me kuke cewa an ce masa eh, irin dan bulbulum din nan haka aje kawai baka ankara ba sai sai ja ka tsakiya kaji kana neman dutsewa saboda shi kogi ne haka yake in yana magana magana zuwa take yi kawai to shine yace mislu man waza al muhdath wal makhluq wal masnu kamar wanda ya ɗauki waɗannan kalmomin guda uku al muhdath da al makhluq da al halittu sun shiga karkashin waɗannan kalmomin duka sai ya sanya shi alama huwa ma'lul ga abin da yake illa ce ta haifar da shi <coughs> wani abu ne ya haifar da shi wa in kana indahu <coughs> qadiman azaliyan ko da kuwa shi agunsa ya ɗauki wannan abun kadimi ne azali shi illar illar ta kasance ya ce azaliya ce amma kuma haɗe suke da shi faruwar abun ce wa yusan ba bi zalika al zati suna kiran wannan huduth zati wato faruwar abun abun zai zama yana baya iya zama da kansa dole sai ya ta'allaka da wani kamar yadda zafin wuta baya iya zama shi kadai kaga wutar daban zafin ta daban dole sai sun zama a tare na yaqulu nahnu naqulu innal al'alam muhdath sai su zo da wannan ma'anar sai kuma su ce maka ai mu muna nufin al'alamu alamu muhdath wa huwa muraduhu tare da cewa kuma wannan ma'anar yake nufi musulmi suka ce al'alam ga abin da suke nufi Allah ya farar da duniya babu wani abin da yake kadimi a ce babu abin nan wani abu bai gabace shi ba sai Allah in suka ce al'alim muhdath suna nufin wannan duniya da abin da yake cikin ta gaba daya da babu ita daga baya ta samu to sai su kuma wannan sai suka ɗauki kalmar al'alam muhdas, amma kuma suka bata wata gurguwar ma'ana wa ma'lumun anna lafz al-muhdath bi hadha al-i'tibar yace abu ne sananne lafazin al muhdas da wannan fassarar laysa lugata ahadin min al ba wata al'umma da ta yi magana sai yaranta da wannan ma'anar wa innamal muhdath indahum ma kana ba'da an lam yakun dukkan wani yare idan aka ce al muhdath ana nufin abinda da babu shi sannan ya kasance an gane ko ina fata an gane to mu haƙura da wannan domin abin da ba zai kare shiga ciki dai wani abin nan ne sarkakiya ce a hankali a hankali za mu tsallake kuma har mu zo kuma gudun da kowa da kowa zai gane eh, da wanda yake daman can yana da ido a cikin harkar da wanda kuma yana zuwa ne taqarruban ila ilallahi da wanda kuma yana fahimtar abin da muke faɗa eh, shi wannan shi ne hikimar karanta littafi akwai bambanci tsakanin karanta littafi da wa'azi in ƙara jaddada muku wannan magana duk na san da yawa kun sani shi wa'azi abinda mai wa'azi ya zaba shi yake faɗa don haka in ya tashi zai faɗi tubus tubus ne abinda ya san cewa babu matsala a ciki zai zai zai shi ya gane kuma mutane za su gane amma shi karatun littafi da shi mai karantawa da ku wanda kuke sauraro ba ku da zabi sai inda mai littafin ya an gane ku wani gurin ku shiga tubus tubus wani gurin kuma ku ji shi dan dauru wani gurin ku je shi kamar duwatsu ne to amma duk haka dai za a yi ta tafiya har a haye tudun a gangara to dai sa da dama wasu ba sa son a buɗe littafi a karanta sun fi son a yi lacca a yi wa'azi domin kuma mun san a zauna a karanta littafi a bi shi baki da baki inda ma in an zo ma da za a za a ci kwakwa din a ci kwakwa a gane sannan a wuce in ma ba a gane ba to a ajiye shi amma a je a ta bincike har a gano shi insha Allah ka bani yanzu eh, suna ɗauke da abubuwa kamar haka yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yankan farcen farcensa to aka yi zanen hannaye hagu dama yadda za ka fara daga hannun dama ka fara daga yatsan da ake cewa manuni ka taho har zuwa wannan ƙaramin ɗan yatsa sannan ka dawo hagu ka dawo karamin dan yatsa ka tafi har zuwa manuniya sannan kuma babban dan yatsa na hagu sannan babban dan yatsa na dama to wannan wani hadisi ne maudu'i ya zo da shi wani rubabban hadisi haka ba maza ba inda aka ce maza Allah kai gazali a cikin ya ulum jiddiya ka wannan tarkacen ba da wani asali haka in wani ya rubuta ne yana ta zai taimaka sannan manzo Allah barna zai da tuba zuwa ga Allah in an ce manzo Allah ki sai ka faɗa a ina aka ce waye ya inganta hadisin hadisin rubabbe ne an gane ko ina tsammani a intanet suka dauko shi irin tarkacen intanet din nan suka kwaso na waye waye ba ni shi ba dai ku kuka yi ba ko yawwa to kaje ka ce na rushe wannan kuma wai yadda yake tanda hannunsa shi ma sai su nemo gurin da hadisin ka gane sai su kawo wai zai fara da dan ali zai fara tanda dan ali ba san dan ali ba wannan babban mai tsawon sannan ya dawo yatsan zobe sannan dan karamin dan yatsa sannan kuma ya koma manuniya sannan da babban dan yatsa aka ce yan uwa mai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a yawanci an ce uku ma ne yake sa yadda ya zo a sunna yana amfani da yatsunsa uku ne waɗannan haka eh akwai wannan haka ji tsoron Allah in za a faɗa abu har ma a yi wani hoto hoto ana so wai a ce ga yadda za ka yi a fara tabbatar da abin tukunna a ce a bukari muslim na sa'ib ibn maja ga hadisin ingantacce ne sai a yada a kawai ka shiga intanet ga wasu yan bid'a ne ma wata suka akwai sa'id na yan bid'a har na yan kaliniya ahmadiyya ga kaniya wai duk akwai sa wai zai ga kwaso tarkace ka ɗauka sunna kake yada kam min muridin lil khairi lam yusibhu haka abdullahi dan mas'ud yake da dama mutum zai so alheri amma ya kasa cin masa saboda bai bi hanyarsa ba shin ibnu sina musulmi ne ko kuwa ibnu sina mulhidi ne mulhidi ne yana bisa aqidar badiniya aqidar da take zushe ibadoji gaba daya ana musu fassara domin asalin mahaifinsa ba majusi ne ba mahaifinsa ba majusi ne to wannan majusiya din ta shiga cikin sa to haka yazo da aqidoji miyagu a cikin a cikin maganganun sa ya zata ko ana ibn sina wani ba wani ba wani ba sahabi ne ba sahabi bane mulhidi ne in sunan ka ibn sina to ka canza sunan me ma'anar wannan hadisin Allahumma la aisha illa aisha al-akhira hadisi ne sahihi yana cikin bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake girin masallacinsa da shi da ah, wato sabban suna suna rera wannan waƙar Allahumma la aisha illa aisha al-akhira fansur farham al-ansara ko fasir lil ansari wal muhajira ya ubangiji ba wata rayuwa sai rayuwar lahira wato duk rayuwar da muke a nan rayuwa ce ta burge rayuwar gaske ita ce ta lahira rayuwar da muke a nan ganganci ba gaske ba ce ta lahira ita ce ta gaske la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talq kada ka kada ka rena alkhairi ko ya yayi ko da kuwa ka sakar wa dan uwanka fuska yayin da kuka hadu kakkare rena wannan alkhairi ne kuma za ka samu lada a wurin ubangiji wannan shine ma'anar hadisin la tahqiranna shi ma hadisi ne sai sai kuma wani da ya rubuto hadisai guda biyu zan dauki daya daya ya tsawo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر to wannan asal ne a tasibi a gado wato Allah ya raba gado kowa an bashi nashi to kowa aka zo raban gado a bashi nashi to su da eh, kasan gado fara'is kasan gado ga ma'abotansu kowanne a bashi nashi abinda ya yi saura bayan an lallaba siham kowa an bashi nashi rabar bilfar to sauran abinda ya rage sai kuma wanda yake namiji mafi kusanci da shi mamacin sai ya zama shine zai ci sauran bitasif shine fali aula zakar rajulin zakar sai kuma wannan da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul ghani mulmun wa idza atba ahadukum ala fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba muttafaqun alayhi sai me yake nufi matalul ghani mulmun matalul ghani mutumin da yake da wadata ya taurin bashi zalunci wanda Allah ya bashi bai hana shi ba in ya ci bashi kuma a yi ta bin shi ya ki biya wannan zalunci ne shine ma'anar matlul gani zulmu sabanin wanda ba ya da shi wannan Allah ce a rango a yi masa rango mai a daga masa kafa in kana zo usratin fa nadratun ila mai sara wa anta saddaqu khairul lahu kuma bar masa kuke kun yafe masa shi yafi muku in ba ya da shi kullum kun yi tabin shi kun yi tabin shi ya fi masa bana shi yafi muku alkhairi in ya mutu kuce sai an je lahira ya biya ku kun tukume shi a ku yafe masa khairul lahu amma algani wanda yana da shi kuma ya saurin bashi annabi ya ce zalunci ne wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyatba idan ɗayan ku ya aka ci bashin ta sai aka mayar da bashin kan wani mai kuɗi to ya yadda ya karba an gane ko wato bashi ne wani ya zo ya karba a gurin ka. sai daga baya ya je wata harka ta hada shi da wani mai kuɗi sai ya zama ya biyo mai kuɗin shi kuma sai zo cito ina bin wani kuɗi don haka ka karɓa abunsa an gane kaga bashin ya koma kan mai kuɗi din ya yi masa aiki sai ce zan biya ka sai ce to bai bakon gaba da kuɗin daman wani yana bi na kuɗi da haka kai makocinsa ne ko kuna tare da shi a kasuwa ka bashi kuɗin ya neme ka ya ce kuɗin ka karba gun wani wannan nan mai hali ne mai wadata ne an gane to ka yadda ka karɓa kaka ce a ni sai dai hannu da hannu yadda ka karba ba a abin bai kai haka ba sai ka ce to shi kenan ka yi masa magana dai eh shi kenan ita zai karɓi kuɗin ka sai in ya ki biyan ka ne sannan ka tada kai baya amma fa idza utbi'a ahadukum ala faqirin ya ci bashin ka shi kuma wani fakiri ya ci nashi sai ya ce kudin nan ka karba gun wancan kaga akwai akwai garabi ta ah, kai ina ba zai yi ba sai hadisi ibnu abbas ihtajama rasulullah wa aqal hajjama ajrahu wa law kana haraman lam yutih annabi yayi amma annabi qaho ya biya mai qahon kuɗinsa da a ce haramun ne ba zai biya shi ba hadisi ibnu abbas kenan da haramun ne ke ci ba zai ba shi kuɗinsa ba akwai wani abu ba shi yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu hind shi yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsaho in ya masa kuma sai biya shi kuɗinsa ce to kuma akwai hadisin rabi ibnu khadij da yake cewa kasbul hajjami khabith khabith wato hanyar neman kuɗin mai kaho ba ta da kyau to shi ne kamar yana samun kamar akwai tangarda ya ce ba kyau kuma annabi ya biya kuɗi da haramun eh, wancan hadisi ibnu abbas shi zai fassara maka ma'anar khabith anan wato abin ba kyan gani ya zama da kai aikin ka ka zubar da jini ka baka kuɗi abin ba da ba kyan gani an gane ko ka tsaga mutane suna baka kana fitar musu da jini kullum harkar ka cikin jini kake kaga abu ne wanda yake baya da kyau ma'ana ba wai haramun bane amma annafsu tastahbisuhu shine ma'anar khabisa nan a rai yana kyankyamin abu akwai kyankyami a ciki amma wannan ba shi ke nuna haramun bane shine zaka ma'anar hadisan guda biyu ina ga waɗannan sun isa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi